farko da na fara ganin bidiyon tayar fage a for you page ina wala na ci harkar fim ce sa aka sa ya fito a wannan rol din sai da na tunanin ko kuma daman halin shi ne yana zuwa gidan gala din harkar fim ce take nuna mana shi a matsayin wanda ba shi ne ba kai sai da na tunanin ma ko dai kawai yana zuwa gidan gala ne domin nishadi ashe ba haka bane kamar yadda abbasi sale ya faɗa tayar fage ya taɓa yin rashin lafiya da ya buƙaci kuɗi har naira dubu ɗari biyu da sittin ya nemi taimako a wajen abokan sana'arsa aka ganganta aka haɗa masa dubu hamsin sannan wai sai aka sami yan gala da suka samu suka haɗa masa dubu ɗari ya tashi da ta dubu ɗari da hamsin to mai neman dubu ɗari biyu da sittin ya samu dubu ɗari da hamsin kuma da sauran dubu ɗari da goma gan da cewa yan gala sun taimaka masa dubu ɗari ya ga cewa ya kamar su ma ya je ya taimaka musu da ya shi zuwa na farko zuwa na biyu sai mai da dubu ɗari har ya ci riba kaza kaza kaza dai har zuwa ƙarshen labari to magana ta farko dai shine mutane ku daina zagin mutum ba ku san ko shi waye ba ba ku kuma san labarin da ya sa yake wani halayya ba na farko ta iya daman halin shi da shi dan gala ne amma saboda harka fim ba ta nuna mana shi a matsayin dan gala ba za mu taba tunanin yana iya wannan abin ba na biyu kuma idan har ba halin shi bane bai neman dubu ɗari biyu da sittin ne yasa ya koma gala kamar yadda abbasi sale ya fara to bacin shi da ya ji kunya ku kanku abokan sana'a shi wallahi kun ji kunya mutumin nan ya iya acting ya iya fitowa a mutum kuma yana da kwarjini idan har ba a dauki kuɗin a bashi ba kuwa ya bashi sana'a a bashi sana'a acting ya je ya dinga yi domin ya yana ba wannan kungiya wannan masana'antar gudunmuwa to a ƙarshe idan har dai rashin lafiya ce da gaske ina maka addu'a Allah ya baka lafiya idan kuma har neman kuɗi ne kai ka wannan abin to ka sani mutunci ya fi kuɗi domin yanzu wannan bidiyon Allah ne kaɗai ya san miliyoyin mutane da suka ganin shi da wanda suke sharing ɗin shi kuma idan ma baka sani baka sani mutanen da suke alawa dare suna zagin ka suna tsine maka akan wannan bidiyon sun fi wanda suke maka fatan alheri yawa kuma kada ka manta da cewa shekara da shekaru kai kana tattalin mutuncinka sai a wasu 'yan satira kaɗan ka zo kana zubar da shi a idan jama'a ko na ganin ka baka da mutunci Allah ya sa mu dace